amma ba da yan uwa ɗaliban ilimin hadisi da sauran alamun musulmin da wannan ke karatu ke kai gare su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau na maraicin juma'a babbar rana sha ɗaya ga watan jima'a da hula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da sha tara Allah ya mana muwafaƙa ga da muke karantawa Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu ya sa ya zama hujja gare mu ya sa wannan majalisin namu ya zama daga cikin majalisan da ake ambaton Allah waɗanda mala'iku ke kewaye su kuma Allah ya yi alfahari da su kuma ya ambace su cikin da suke wurinsa za mu tashi kan littafi na hamsin da hudu a cikin sahihul bukhari kitabu shuru Allah ka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال أخبرني أروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مكرمة رضي الله تعالى عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب, لما كاتب صهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط كان فيما اشترط صهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت أقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي آتت فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهم قال المسلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط وأن sunansa كتاب الشروط littafi da zai maganan wato togiya sharaɗi sa doka ga al'amura a shirya al'amari sai a toge wani abu a ciki ko a sa wani sharaɗi a ciki za ka sai fara da abin da fi komai muhimmanci shi ne babu ma ya juzu mina shiru fil islami wal hakami wal mubaya wani irin sharaɗi ya halatta mutum ya yi ka shiga musulunci inda zai shiga musulunci amma da sharaɗi da ko wanda ake karba ko da ba sai ka ce ni zan shiga musulunci amma zan yi sallah ana karɓa wannan sharadi ko ka ce zan shiga musulunci amma dole musulmi su tara kuɗi su gina min gida da kaga duk wannan ba ne da ake karɓa ba to wani irin sharadi ne ake karɓa ne zai bayani wal ahkam hukunce hukunce abinda yake nufi nan al uqud ah, contracts kamar daura aure kamar ciniki na kuɗi kamar abin nan sainin na harka kwangila kamar naɗa mukami duk irin waɗannan ba sa wakilci lauya da sauransu kowane ana iya sa shara, to na yadda ya ɗauke ka aiki amma da sharaɗi kaza ko kuma na yadda in yi maka aiki amma da sharaɗi kaza lebara ne yanzu ce zan yi maka aiki amma ran jim'a zan tashi sha ɗaya da rabi saboda ina so in koma gida da wuri in ɗauki yara na makaranta in tafi masallacin jim'a don haka ni sha ɗaya da rabi zan tashi ran jim'a in aka yi wannan sharɗi ya yarda ya halatta haka aikin gwamnati a baka fom ka cike duk sharɗin da ka sa hannu ya zan doka a wurin Allah ba a wurin da ya samu sharɗi to akwai dokokin da suna halatta kan ba su sai ka ce to ni zan ɗauke ka aiki amma in lokacin sallah ya baka tashi sai a ce a wannan baya ya tare ko ba wal mubaya'a mubaya'a da da shiga musulunci kusan magana guda ce amma abin da yasa bambanta su akwai mubaya'a shiga musulunci akwai ta yin jihadi akwai ta wasu ayyuka daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta mubaya iri iri ta bai akwai wanda ya mubaya da su akan cakar su nemi kowa ta komai cikin su akwai abakar biyu da aka in bulalarsa ta faɗo yana kan doki bai bari ka ɗauke sai zabura ya sauko doki ɗauki abin shi don an hana shi neman taimakon kowa ya yi a da annabi akan haka to kaga akwai bayoyi da to akwai wanda yazo zai baya da annabi ga musulunci ce ina da sharadi yace min sharadin ka ce sharadi na shine duk zunubin da ne a yaji sai ce ka sani bane da mun ku shigo musulunci duk zunubin da ta yaji zai to ka hannu sai mu baya to malamin imamu bukhari na su ce mana akwai sharuɗan da aka yadda da su akwai da ba yadda da su ba ka zai kawo mana hadisan da za su kai ya ce mana wani haddasana ya haifar da bukairin kan haddasana laisu ibn sa'ad an uqailin an ibn shahabin az-zuhri kana akhbara ni ibn zubayr annahu sami'a marwana wal miswar ibn mahrabah radiyallahu ta'ala anhuma yukhbirani an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ما أقول رواية تابعياني an jam'in min sahaba ba cika samun wannan ba tabi'ai biyu ne suka ce sahabbai da yawa suka faɗa mana da haka in za ka shigar da wannan hadisi a musnadi musnadin wa za ka sashi eh a sai ka kashi cikin da abu horera ka kafa da horar horera ya faɗa shi ba ka sani to abinda ake cewa fi musnadi mallan musamman min sahaba kamar ne ce haddathani rajulun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi ko kuma laqitu rajulan sahaban nabiy sallallahu alaihi wasallam ko wani abu kama da wannan ko an imra'atin kanat tazuru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbata tarayya to shakkan mallami sama min sahaba sai a sashi a ciki wasu kuma sai su sashi a musnadin wa'annan tabi'an da misr makrama da wannan sarki marwan ibn al to dukkan su ba sahabbai bane ba wanda ga annabi cikin su a'a babu shakka suna kanana annabi sallallahu alaihi wasallam su don haka ba a lissafta su cikin sahabbai ba a lissafta su cikin tabi'ai amma wasu na lissafta su cikin sahabbai saboda lukiya da yaro karni hadu da annabi suna lissafa shi to shi marwan ah, ibn al-hakam koran mahaifinsa a kai da madina saboda laifi da yi lokacin shi kuma yana jinjiri sai aka tafi da shi to zamanin kalifarci sai da na usman sai roƙi afuwa sai aka yake masa sai aka dawo da hakan aka dawo da kansa to shi ɗan dama ana ci an kore shi yana laifi yana jinjiri wanda yana cikin manya-manyan abubuwan da 'yan shi ake zargin sai da na usman da shi ya za a annabi ya kore wani kai ka dawo da shi da wacce sifa annabi ya kore shi da zamansa annabi ya kore shi da ya kashe da zaman musulmi da zamansa malam annabi ya kore shi ba fatawa ce ba da zamansa mai iko wannan iko kuma ana gadon a kai siyasar gwamnati kuma tana canza idan yanayi ya canza a da ana gudun cutarsa yanzu ya baya da cuta da mai matsala in gwamnati ta wuce wata gwamnati ta yi masa afuwa kukun galaibin sai na usman ba za ku gani ba saboda ku kuna da walkakken zuciya ga sahabbai amma su da dama suna da kulli game da sahabbai suna jin haushin su to duk abin da suka yi ba za su iya ba shi fassara da kyau Ke sa Allah ta'ala yake hani daga irin tabiya nan shi'a yake cewa ku yi addu'a wala rabbana wala ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا Ka شيء كل كريكه جهوشين متي سو دو ya haushi bai بaka adawa ba ta rena laifi kamar yadda soyayya ba ta rena kyauta biro idan na naira ɗari uku irin wannan nawa in wani saurayi ya ɗauka ya ba mu soyayya shi sai ta je ta yi tayar rawa ta tabbata ai ga kyauta yawa ne ya bani karama ce amma saboda ta kira daga wurinsa take darajanta ta ko a ce ya samu ɗan zobe haka na naira ɗari takwas ka zobe ɗari takwas ba ina abin da ke saye ne ba duk da zobin nake kuka kai yana tsawa kyautar shi aka bani a yau wanda abubuwan shi ma kyautar shi aka bani ba abubuwan nake ke saye ba ne mun yi wannan samartakar can da <laughs> to sai ka ɗan sai zobe ka kai mata ko ita ta baka sai ka ga ya zo cikin samari na ta kuri eh, ai madar iya eh, ta bani shi <laughs> to haka iyayya ba ka da laifi sai mutu ya faɗan an amma ka ga an ja a cikinsa ba ba haka yanzu ku nemi ko adawa siyasa Mai apc misali a ciku ya ɗan samu wata yan garɗa yadda za ku gamfan ka ba ta ko haka ɗan pdp in buhari samu ɗan matsala eh? nan take sai a fanka to haka ba a addini waɗanda suka sa marayunsu dawa da wasu bayan Allah irin ya to ba su koma ganin farinsu wannan matsala ce babba Allah ya hani da gare ta to wannan game da marwal ke shi kuma miswar yaro ne shi ma karami bayan fatfa makka annabi ya zo da shi ya musulunta gaban ya musulunta kaga shi ba a ce ya musulunta don yana jariri a lokacin to wannan labarin da za su bayar kuma shekara biyu ne kafin fatfa makka da haka ba wanda ya ga labarin a cikinsu to amma kun ba mursali ba ne saboda sun faɗi faɗa masu akai to wa ya faɗa masu suka ce jam'un minas sahaba to kun wannan ya ba da ƙarfi ba su ce sahabi guda ya faɗa su. to kuma sahabbai ko an san wanda ya rawaito ko ba a sani ba su adalai ne don haka hadisin baya da matsala shi sa bukhari bai ga wata illa ba na ya bude babin sa da shi yukhbirani an asabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala lamma kataba suhayl ibn amr yawma idin lokacin da suhayl ibn amr yayi mukataba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganar sulhul hudaybiya kun san suhail ibn amr lokacin da annabi ya ganshi ya zo sai sai tafa'uli da sunan yace sahula amrukum lamarin ku ya zo da sauki tunda aka aika suhail shine jakada na hudu wanda suka turo duk wanda ya aka turo ranar ba a daidaitawa saboda masu zakin ake turowa sai aka turo suhailu sai mun zalla amfani da kalmar sunan sai tafa'uli ana son musulmi ya zama mai tafa'uli Sha'un ne ba a so kai in ka fito sai ka ga dan shi'a da bakakin kaya da bakin rauni da bakakin takalma da bakakka ma zai wuce ka ce a sha yau ba musa a ba a sauran amma in ka ga mallam muhammadu da fararen kaya da farin rawani da farar da ka ce kai alhamdulillah yau ba mu da matsala tafa'uli an yadda da shi amma ta sha'uri ne ba yadda da shi kun san su zamanin jahiliya tasha'un da tafa'ul abu ne sananne in za ka yi tafiya sai ka zo da tsuntsuwa sai ka sake ta in ta yi gabas sai ka ce ba matsala in ta yamma ka ce kai wannan tafiyar ba za ta yi ba to a musulunci ana tafa'uli sai annabi tafa'uli da sunan suhail to amma kuma suhail din sai zan sauƙin da ake nema bai samu domin sharuɗin da ya kawo annabi sun tsananta gashi mutum mai baki mai magana akwai lokacin da sai da umar ya ce manzo Allah ka kada guntu harshen nan lafi huta bai koma zagin ka sai manzo Allah ya ce kyale shi watakila zai hau wani matsayi da sai kayi ba masa to haka ko akai domin a fato makka mutane da irin abin nan a bayan cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi suhailu yana makka umar yana madina to a garin makka akwai wanda suka so su su yi ridda suhailu ya miƙe wani irin jawabi wanda ba a taɓa irinsa ba ya yi taratsi sosai jikin mutane ya sanya guda da suka girgiza sai aka yi musulunci don haka gaba ɗaya babu rika a makka a dalilin hudu ba su haini kaga shi manzo Allah ya kalla da uwar Umar Ya ce lamma ta su Suhayl ibn Amr yawma idin kana fi su Suhayl ibn Amr ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. cikin sharadin da Suhayl ya saba manzon Allah a wannan yarjejeniya za mu dakatar da yaƙi da mulku amma bisa da sharuɗa ɗaya biyu uku aka cero su to na farkon su annahu la ya'tika minna ahadun wa in kana ala dinika illa radadtahu ilayna ba wanda zai bar maka daga yau ya koma gurinka ko kan addinin ka sai ka damu da shi to ina ruwanku da shi ya bar addinin ku a babu su daga yau ba a koma hijira za ka mutum ko musulmi ne ya zauna nan mu yi ta takura mashi wa ta bai da na bai ko kaka shiga tsakaninmu da shi kaka da mu yi mashi wani abu ka sa bakin ka babu mu adda garin mu fa kare hal mu'minu na mutumin mu'minai suka ci haushi wani abu suka kyamace shi wamta'adu min suka samu damuwa suka ji bakin ciki da wannan wa aba suhailun illa zalik suhaila ce ko bai so wani abu in ba wannan in dai ana so yarjejeniyar tsagaita wuta to lalle a samu wani magana a ba ka taɓa wani biyu sallallahu alaihi wa sallam ala zai magana su taru da ba babu so amma haka ya fi alheri ya samu ka ce muku akwai lokacin da jihadi shine rashin yaki ai ba karin jihadi ne annabi nan ba don da ba jihadi bane bai zama fatahan mubina da Allah ya ce inna fatana laka fatahan mubina fatu makka yake nabi sulhu ya yake nabi shi yasa sai da amara ce awa fatsun huwa ya rasulullah ya ce na فرد ila abihi جندل إلى أبيه to abin da ya komi ban haushi da yake Allah ya tsara sai haka ta faru ana gama rubutu an sa hannu ba a tashi ba sai ga Abu Jandal dan shi wannan sahibi na ya sheko ya faɗo cikin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ka ce ce da daga wannan mugayen mutane na musulunta suna azabta manzo Allah ya ce sahalu kai hakuri kamar min wannan yace wallahi a sai dai in ya ga takardar da ai ba wasu shi kuma manzo Allah ya lafi takobin lalle duk wanda za a yi ranar sulhu za don mai don alamomin da ya gani ya fahimci babu nasara na yaki don haka sulhu shi a alheri sau manzo Allah ya ba abujan da na kuri ce abujan da na kai hakuri ka koma abujan da lecture to shi kan bai zuwa makka ya yadda bai zuwa madina ba bai zuwa makka sai samun sun kurbin daji ya tare daidai inda aya yake wucewa sauran bayanin kun san shi yace farar da yawma idan abajan dillin ila abi suhail ibn amr walam ya'tihi ahadun min ar-rijal ba wani namiji da yazo manzon Allah illa raddahu fi tilkal mudda a wannan lokacin da aka yi sulhu ba wanda ya zo ma annabi sai annabi ya mai da shi koma ba mu karɓar ka ko in kana musulmi ko da musulmi ne wa ja'al muminatu muhajiratin ana haka sai mata suka to su ma ta rauni gare su in an bi alal jadda za su wahala za su sha ko a makka da masu mai kashe ta su zinnira sun sha wa kanat ummu kulthum بنت عقبة ibn abi mu'ayth ummu kulthum bint ukba kun ga dai babanta babba ne ita ce mai diyar humayd ibn abdurrahman cikin manyan marwaitan hadisi to sai ta zo diyar ukba tana da mai cikin masu yi ma annabi yanzu su biyar bin man kharaja ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana cikin da suka fito suka je wurin manzo Allah yau mai idan a wannan rana wa hiya atiqun tana dabbu kuma budurwa wadda nono ya fito bata isa aure ba bata gama isa aure ba bata nuna ba ya karaman mata faja'a ahluha na nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a ilayhi ta baro maka ka zo madina sai yan iyalanta yan gidan su ka suka ce manzo Allah wannan karar yarinya ce kuma kaga shari'in da mun kai ta ka ba mu ita mu koma da ita shi kuma ya san abin da zai faru falam yarjiha ilayhi bai mai da ita zuwa gare su ba lima anzalallahu fihinna إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لها تقولوا لنا آيوي دع الله تبارك وتعالى سوف أتك سورة الممتحنة وممتحنة سورة الممتحنة دع آية تبو مزوة تشاهد عند الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إنك سممتحن ya kuɗa suka yi imani idan mata suka zo muku masu imani muhajiratu sun yi gudun hijira daga makka famtahin wannan ku gwada su ku bincike su musulmi ne kawai musulmi malamai sun ce anan tambayoyi ake musu tsakaninki da Allah ne ya fito da ke makka ta ce wallahi ne hijira ne zuwa ga Allah da mu tsakaninki da Allah ba gajiya ki da mijinki a can ba tsakaninki da Allah ba canza yanayin gari kike so ba tsakaninki da Allah ba shakata wato ai mata tambayoyi tsakaninki da Allah ba abin da ya fito da ke sai na mayar da Allah da manzo in ta ce eh to shikenan shine famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin Allah shi fi ku sanin imaninsu amma ku ku gwada abin da ya bayyana gare ku yake da shi fa in alimtumuhunna mu'minatin Allah ce idan kun gano cewa su mu'minai ne fala tarji'uhunna ila al-kufar kar ku mai da su zuwa ga kafirai la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahum su ba halarta gare su su ba halarta gare su a da musulmi yana auren kafira kafira tana auren musulmi kowace iri kuma kowane iri to amma da saukar wannan aya sai aka ce wa daga yau da ce musulma ba ta halarta ga mushriki mushriki baya halatta ga mace musulma wa atuhum ma anfaqu ku ba su abin da suka kashe in an ke tun tunda an yarjejeniya a maida su to a maida maza amma mata duk wanda ta yo gudu a bada sadakin ta a maida mamijinta amma dai ita ka a bada ita wala junaha alaikum an tanki tankihuhunna idza atitum min ujurahunna in suka yo gudun hijira kuka kai mu mushrikai sadakin su to babu laifi ku aure su idan ku ba su sadaki su da haka ku biya wannan sadakin a mayar sannan ku ba ta wani sadaki ku aure ta wala su ku bi isa milkawa daga yau kar ku sake riƙon wato ainihin kafirai mata alkawafin jabu kafir al'isam isamil kawafir anan yana nufin wato kar ku yi riko da su kada wanda ya koma zama da mace kafira da ƙarshensa a nan fa ana nufin bushirka don kitabiyat sun fita wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujura su an yi ba su an yadda aure su amma kafira wacce ke tsibbi ko wacce ke bori ko wacce ke bautar kabari ko irin irensu ba a aure su da lokacin da Allah ya saukar da wannan aya akwai sabbai da dama da suna da matan da a tare da su ba musulmi ba dole suka sake su Umar ibn Khattab yana cikin su mata biyu ne saki akwai uwar Sayyidina Abdullahi dan Umar sunanta Ummu Kulthum bintu Amr al-Khuzaiya koratte saukar da ya ce to Ummu Kulthum kaka Allah ya ce kan mu koma zama da kafira kina musulunta tace a ya ce to gidanku sai ƙariba ‘yar abu umayya ta bulbugira ‘yar babban gida ce ita ba da bata musulunta bai kore ta ita wannan ta farko sai ta auri wani abu jihar da huza daga baya da shi da ita sun ka musulunta ita kuma wannan ƙariba sai ta auri sai da namu a wuya daga baya su biyu sun ka musulunta a gare rashin rabo ɗaya ne eh, sai namu bai da rabo ga ci gaba da zama da su da ka shi ibn umar mahaifiyarsa gidan abu jaham ibn huzafa ta kai to Allah ta'ala ce was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma Tun tunda akwai yarjejeniya in sun kama matanku ba da muku da su zasu ba to kuce su ba ku sadaki kuma in kun kama nasu ku aika masu sadaki amma magana mai da mata Allah ya hana kun ga kenan ubangiji ya saki sa wani sharadi ya toge daga wancan Allah ta'ala ya ce zalikum hukmullahi yahkum bainakum wannan hukuncin Allah ne da yake sa a tsakanin wallahu alimun hakim Allah mai cikakken ilimi ne da gwaninta wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffar idan ku rasa wasu matan ku sun ce wurin kafirai nan ma fa ana samun irin wannan an samu mata shida waɗanda suka bar musulunci suka koma kafirci saboda rashin rabu al aini ya kawo sunayensu ummul hakim bintu abi sufyan tana aure iyad da shaddad fihri musulmi ne ta rabu da shi ta koma kafira akwai fatima bintu abi umayyah ibn al yar uwar qariba wacce da Umar ya saki sannan yar uwar Ummu Salama ita kuma a lokacin tana aure da Umar bin Khattab afwan ya Umar bin Khattab take aure a to kenan ita ce waccan ana kiranta Fatima ana kiranta qariba to ita kai kai ta duce domin ita lokacin hijira ne ma ta kiyace rida. akwai birwa amma bintu uqba ba bintu washiq ba wanda aka fi sani bil urba bin birwa bintu washiq akwai birwa bintu uqba matar shammas ibn usman ce akwai abdatu bintu abdul uzza matar amr ibn wuddin ce akwai hindu yar gidan Abuja jahal ita kuma wani hisham ibn al-as yake aurenta akwai kulsum bintu jarwal ita ce muka faɗi can na ce mata kulsum ko ummu kulsum bintu jarwal sai da umar to duk waɗannan da matan su suka koma kafirai sanin suna so ya samo cikin kudin ganima ya ba mazajen su sadakin su saboda an sake su saboda wannan aya ta hana aure Allah ta'ala ci gaba da cewa wa’in fatakun shaikun min azuwaji ku ilin kufar fa’aƙabtun idan kuka rasa wasu matayenku suka koma suka yi wurin kafirai fa’aƙabtun kuka so ku ɗaukansa fa’atun lazi na za a bata azuwajin mitla ma’amfanku kukun kamu nasu mata ku yi ku ba to waɗannan matan da mazajen suka rasa su ku ba su sadakin su da suka bayar wata ƙullahan lazi an tumbihi mu'minu ku ji tsoron Allah dan da kuka iman da shi sai ne ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu ka. ya kai manzo idan mata suka zo suna son yin bai'a da kai ala Allah yushrika billahi shay'an suka kafa sharadi ba za su shirka ba wala yusrikna ba za su yi sata ba wala yazina ba za su yi zina ba wala aulada auladahunna ba za su kashi ƴaƴansu ba ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن zo da إلى ƙarya tsakanin hannayensu da kafafunsu ba wasu kace abin da ake nufi dan mace ta tana gidan wani ta je ta samu da gidan wani suna haka nan ada wani lokaci ba da sanin mijin in ki dawo ba ki zuwa wurin wani wani da garkacce ne kuma na samun daga ɗaya da irin shi kaje samna wannan wani ma da kashi zai zai roƙa ya ce wallaya wani ne kana ban sha'awa ga ka sadauki ga ka jarumi ga ka ga ka ga ka aka zuwa matata tana abin nan eh ka zo shekarar jiya ka gaba tsarki ka zo ka kawo ta ziyara wai shi yana so ya samu ɗari ne wato babu abin da ya gyara hankali ɗan adam musulunci wallahi to wasu ka ce shi ake ne wasu kuma suka ce a'a yaftarina na baina aydihinna wa arjulihinna ana nufin harshe da farji wala na fi ma'ruf kuma ba za su saba maka ga abin alheri ba to in su zo fa bayi'unna annabi kai mu bai'a da su karka kore su karka mai da su kun ga duk wancan da aka yi a biya, a wannan aya Allah ya ayi Allah ya cire mata ga ciki wastaghfir lahunna Allah ka roƙa musu gafara Allah inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai قال عروة فأخبرتني عائشة قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن, يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط من المبايعة آه، في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله إن dauka ما ka karanta don cikin قال أوروتب أكبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية urwa ya ce uwata aisha goggona ta faɗa min cewa manzo Allah sallallahu alaihi da wannan aya kasance yana gwada mata yana jarabta su in suka zo hijira ya ayyuha allazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ila ghafurir rahim qala urwatu qalat aisha radhiyallahu anha faman aqarra bi hadha ash-shart minhunna aisha tace duk wanda yayi ikrari ya yadda ya amince da waɗannan sharuɗa لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف دون يزودا يدري شمعنا شدا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت sai annabi ce to ke na yi mubaya da ki duk wanda ka zo annabi ya karanta mata sai ce to ke na yi mubaya da ki kalamun yukallimu habi magana ce kadai annabi yake musu wallahi ma masat yadhu yadda muratin kafu din baya wannan magana da karatu da kishi da bayyana kishi kawai ga wallahi annabi bai taba rika hannu wata ba sai ita da amma ta sai ɗan uwanta matan nasa yace wa ma baya ahunna illa bi qawlihi bai taba musu mubaya'a ba sai dai da maganarsa wannan shine mafi ingancin maganganu guda uku da aka yi akan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mata shine cewa gaba ɗaya magana ɗaya ke musu to shi kenan nayi miki mubaya ya isa amma namiji sai an rika hannunsa akwai kaulin imamu Sha'abi wanda yace a'a wani tufa ne Allah ke sa sai ya ba su hannu da tufa akwai kuma riwayar Amr ibn Shu'aib an abi an jaddi ma'ana da Amr ibn al-As shi sallallahu alaihi wasallama wani wato kasko yake sa a kawo na ruwa sai ya sa hannunsa ciki sai ce su sa hannunsa cikin ruwa shi abu baya to wannan magana tana na isha cewa wallahi ma bai azumi illa kalaman ta fi inganci can gaba da annabi bai ma yi wata hulɗa ta wato ainihin shafar hannuwansu ko sa hannunsu cikin ruwa ba a'a kai tsaye magana da yake musu kadba ya kike kadba ya kike kuma ya isa to sai maganar wannan sulhun da annabi ya karɓa. cewa idan musulmi ya yi hijira a kore shi malamai su maganganu a kan shi kenan yanzu mu ma muna iya wannan sharaɗi cewa mu bar dan uwan mu ya koma hannunsu da yawan malamai suka ce wannan baya halalta wannan annabi ya yi shi ne bisa wata lura a matsayinsa na annabi amma an shafe wannan hukunci to me dalilin shafe shi suka ce saboda da sallallahu alaihi ya ce ana bari'un min kulli a kama mu a fi fidarin harbi duk musulmin da ya ci gaba da zama da mushrikai a ganin yaƙi, wato inda ake yaƙar musulmi to wannan mutum na barata da gari zaka ba maganar ka zauna can a matsayin mai rauni balai maganar mu mu kore ka mu mai da kai da haka hijira farilla ce daga garin da ake yakar musulmi amma duk garin da akwai yarjejeniyar zaman lafiya da musulmi ya halatta musulmi ya zauna a cikinta wannan shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Imam Shafi. Ah, kusan dai shine jumhurin malamai suka tafi a kansa waɗanda ke ganin ba haka ba su ma sun kawo nasu dalilai sun kuma ce a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin da duk wanda a khalifa madadinsa yana iya yin sa ma'ana yana iya karɓar na yarjejeniya da sharɗin ya zan shine maslaha da yake kallo ga musulmi haddathana abu نعيم haddathana abu نعيم qala haddathana sufyan an ziyad ibn ilaqa qala sami'tu جريرا radiyallahu anhu yaqul بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو الثوري عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم بايع زمن الله فاشترط علي سيسا من شرعي يتي والنصح لكل مسلم أي على النصح وتبايعني على النصح لكل مسلم za ka yi nasiha ga kowane shi nasiha asalinta abin take nufi tsarkin zuciya ma'ana ba za ka kullaci kowane musulmi ba za ka yi fata alheri ga kowane musulmi za ka kyautata ma kowane musulmi duk musulmin da ke bukatar taimako ka kana iya za ka yi masa ba kalmar nasiha nan ka ɗauka ta magana ta wa'azi ba a'a ga rayuwa gaba ɗaya abin da yake bukata wanda kake iko kai masa kowane musulmi wannan sharadi babba ne fa domin in ba wannan sharadi almajiri ya gizo ya zo gidanka akwai zakka mabukaci wajibi ne ka shi amma in yazo babu zakka sai in kaga dama ka yan masa cikin iyali amma shi da kake sharadin da ya dauka ga annabi nan waya, shi wa nusul kulli muslim zai kyautata ma kowanne su da abin da kace mana nasiha da kyautatawa da fata alheri to zai yi arwayan ta biyu haddasa na musaddad Haddasa na Yahya an Isma'il. قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم yace nayi rubaya ga manzon Allah akan abu uku in yi sallah in ba da zakka sannan in yi nasiha ga kowane musulmi to kun ga kenan ashe ana sa sharaɗi duk wannan sharaɗin. annabi bai sa ba sauran musulmi shi ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi training da musamman ga sahabbai shi kowa da abin da ake dora mashi kowa da abin da ake so yayi kowa da irin nau'in mutumin da ake so ya fito saboda ni saboda al'umma ta samu kowane bangare tana da jakada tana da zakara a kowane fanni wanda take koyi da shi Babu shuruti babu idza باء نخلا babu idza باء نخلا قد أبرت حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع باب إذا باع نخلا قد أبرت wannan babu yana maganar idan mutum ya sayar da bishiyar dabino kad ubirat bayan ya riga ya yi mata aure kun san akwai itatuwan da ake ma aure ita mai itatuwan masu zaki irin dabino eh shine bodin bodin mm, to idan idan kana son ta yi zaki sai ka ɗebo wani jinsi ka da wani jinsi sai yanayin ta ya canza shine ta'abir aure to idan ka sayar da dabinonka iccin dabinonka bayan ka yi masa aure to ga ƙa'ida ‘ya'yan da zai haifa naka ne shi kuma wanda ya sai iccin ya jira baɗi kun gane to amma yana biya mai sa sharaɗi ya ce na sai iccin amma da ɗiyar to kaga ya sa sharaɗi ke حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man ba'a nahlan qad ubbirat wanda ya sayar da dabinun da an riga an masa aure fa thamaratuha lil ba'i' ƴaƴan na wanda ya sayar ne na asalin mai iccen kenan tunda ya riga ya aura illa an yashtarita al mubta'u sai fa in mai saya mushtari kenan ya sa sharadin shi da ƴaƴa to aka amince shi kenan to anan al'ada tana iya aiki tana iya zama sharadi domin akwai ƙa'ida ta ƙera ke cewa al adatan kal mashruti shar'an abinda aka sani al'adance to daidai yake da wanda aka sa ba shar'i idan ya zama to a garin nan duk wanda ya baka diya zaka bashi sadaki ka hada da kayan lefi to bai bukatar da aure ce to ka kawo kayan lefi a kai zai zaka kawo to a nan kai ko kana da damar kai togiya daga al'adar sai ka ce zan ɗauri yarka amma ba bani kayan ne. sai ce zan kawo maka ita in kana so ka ba ta bargo sa amma ni ko gida na? ranar za ka bar na, a tafawa ka sai za ka tole ta. kai ka sani duk amaryar duniya ko an kasara ba ta zai kaya can kai mata so a gidanka wani kuma ta ni wallahi ya haka don ni ta ina son ta ji daɗi ina son ta more kuma na san in ni kai ka gidanka mugu kake ba za ka ba ta yin kwarai ba da ka kawo ne ga abin da ka ba ni da ka ba kai ba wannan ma kusa akwai garuruwan da akwai na amarya akwai na uwa amarya akwai na uban amarya akwai inda akwai na kanyen amarya ku tambayi duk wanda ya zauna saudiya banda abubuwan da su wajibi ne kai ma amarya su uwa amarya kaida ta sai ka sai mata sarka sarkar zinari da kuma sarkar nan gida gida ne kowace kabila da irin wadda ta saba da ita in ka kawo ƙasa da haka nan kaya abin kunya ko suna ta basu amsa to ka kalla al-ma'rudu adatan ke an san da an saba da kal mashrut shartan ya zama sharadi da haka in kana so sai dai ka warware wannan sharadin ba za ka yaudara ai ba inda aure yake da sauki kamar Najeriya a baka mata a baka gado a baka katifa da zanin gado da filo da kayan kicin eh a sa ma jari a falo a sa labule a sa leda kuma kawo ma gara saurayin najeriya ɗan gata ko duk da aka ji ce wai mata tsada babu shuruɗi fil bayi babu shuruɗi fil buyu حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك وتكون ولا أكلي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتعي فأعتقي ابتعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق باب الشروط في البيع to mun zo ga ciniki ana sa sharaɗi ga ciniki ana sa togiya amma ba kowane ba sai wanda bai saba ma shari'a ba in ya saba ma shari'a ba a karba حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها barira wata baiwa ce da an aurar da ita ga bawa ni sunan shi mugid mugid abin tausayi shi wannan aisha abin da za ta alheri ne amma dai shi gare shi mm-hmm. ta zo wurin nan aisha ta sta'inu hafi kitabatiya ta ce ki taimaka mini na yi mukataba masu ni sun samu rubuta takarda akwai kai abinda zan ba su sallame ni walam takun qadat min kitabati a tace ma ma fara biyan komai ba qalat la aisha turji ila ahlik wurin mu ne tace wata su koma wurin su iyalan daki masu ke fa in ahabbu an aqdi anki kitabataki idan suka ce suna son in biya maki abinda wato ainihin kika rubuta duk kuɗin da suka ce ki biya to ni zan biya wa yakunu wala ukili sai zan ni adda wala'aki fa'altu in kin ci haka zan yi wala'a abu ne na faɗa amma yana da tasiri ba mai yawa ba Tafirin san waliyin ka kamar mai gidanka ne inda za ka mutu bata da kowa waliyan nan za ta gaji duk dukiyarta walaysa fi nisa'i turran asaba illa allati mannat bi raqaba in ka ɗiyauta bawa ya zama ɗa to in ya mutu yana da magada za su gane shi in baya da gaba ɗin za ka maka gane sa ko da ko mace ce mace ɗan da ta haifa ba ta gane sa gaba ɗaya amma tana iya gane dukiyar wanda ta saki wanda ta ɗiyauta gaba ɗaya saboda hukuncin wala'a ku shi wala'a tana da sai na ce to ni zan biya kuɗin in fanshe ki amma ni yadda wala'anki fa zakarat zalika bariratu ila ahliha fa Abau? sai barira ta faɗa ma iyayen gijinta suka ce ba su yarda ba ya za a yi mu ba ta ke ta biya sannan ki mu dai adda wala a kota wa kalu in sha'at an tahtasiba alayki in tana so ta nemi lada falta falta don Allah wai kulu lana wala amma mu adda ku yanga mu adda wala فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها sai ta faɗa manzo Allah manzo Allah kaje da muke da barira kuma kaje da tai da masu ita sai yace mata ibtahi fa atiki ki sai ki dewta din fa innamal wala'u liman ataq wala'a kan ta wanda wanda wanda ya dewta ce ba su da haƙƙi ko sun ce da ka baka cewa zan sai da maka mota ta amma fa ba zan baka ba a ya za a yi haka nan gaba za mu gani kana ya zan sai da maka mota ta amma zan yi amfani da ta daga nan har ƙarshen hutu to lokacin ni kuma zan sai wata kuɗi na su fito na hutu sai sai wata ko kuma ka zo NYSC ka sai ɗan babur ɗinka to saura wata biyu NYSC ka ta ƙare sai ka ce to zan sai dama mashin amma zan ci gaba da hawansa har zuwa sada da kammala sannan in ba kaga duk wannan yana yi amma zan sai da maka bakin dina ba zan baka ba to yana mutum sai yake ne kaga ne to duk sharaɗin da zai warware tushen ciniki wannan ba shi ba ka? tushen ciniki ne zan ni adda wala in dai dauta za a ni da na tsaya to in kunce ba ku yarda ba aikin banza ne kenan ba a ta wannan kara kara لا باب إذا اشترط البائع باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاء حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت آمرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فصار سيرا ليس يسير مثله ثم قال بئنيه بأوقية فبئته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقضني ونقضني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك قال شعبة المغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أبقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبئته على أن لي قفار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال حتى أبلغها حتى نعم. أبلغ حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن المنكر عن جابر شرق ظهره إلى المدينة وقال زيد بن أسلم أن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير أن جابر أبقرنا كظهره إلى المدينة وقال الأعمش أن سالم أن جابر تبلغ عليه إلى أهلك قال أبو عبد الله الاشتراك أكثر وأصح عندي وقال عبيد الله وابن إسحاق أو وهب عن جابر رضي الله عنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بأشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بأقية أكثر الاشتراك أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله wannan ka sai dai mu karanta shi sama sama da yake daman dai ina jin makamancin sa ya gabata can baya amma da dadewa sosai shekaru masu nisa babu idan ishtarata al-bai'u zahara dabbati ila makanin musamman jaz babi mai nuna cewa idan mai sayarwa ya shaɗanta hawan dabba shine zaharar dabba zai hauta yi amfani da ita ila makamin musamman zuwa wani wuri da ya ambata jaza ya halarta ika ce na sai da maka mota ta ma zan je Legas da ita inda dawo ko kuma kuna kan hanya sai ka ce zan baka da sai mu yi gida حدثنا أبو نعيم قال حدثنا Zakariya. قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا جابر ناتفيها كان ونرى أمنسا ونديها كاسا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له سيما زو الله يبتكن ونرى أمن جابر سيد كيشي يمسى الدعاء fasara da sairin laisa yasiru mithlahu sairin irin tafiyar da ada baya yanzu albarkacin annabi ya buge shi yi masa addu'a sai rinka gudu a da ya gudu ya gaji sai kuzarin sai da sun makala bi bai waƙiyya sai ce to ba ka sai don mera kuma naka da waƙiyya guda awa guda ultula na ciya ya yi arha annabi sun makala bi nihi bai waƙiyya ko ne sai da min shi da awa guda sai jami'ar ya ji kunya ya ji nauyi fa bi tuwe ce sai na sai da masa fastafnaytuhum ladahu ila ahli sai nace to amma ba zan sauka ba zan ci gaba da hawansa sai mun isa gida a wutar wa ce yakin tabuka zan ci gaba da hansa sai mun tafi gida sannan in ba kai ce to na yarda ciniki ya kullu ciniki ya kullu yanzu ra kuma nawa ne na manzo Allah ne wa bisa gare shi jabi manzo Allah bai dama yace ba jabir sauka shi kuma jabir bai dama yace ban saidawa na fasa ciniki ya kullu falamma qadimna lokacin da muka iso madina ataituhu bil jamali sai nazo masa da raƙumi wa naqadani samanahu sai ya biya ni kudin sa thumma saraftu li tafiyata fa arsala ala ithri sai ya aiko min dan sako bayan na koma gida qala ma kuntu li akhudha jamalaka ce a fada mani shi fa bai ni ya dauka raƙumi na ba fa khudh jamalaka zalika so ka dauki raƙumin nan naka fa huwa laka naka ne na baka kudin kuma ka riga ka dauka wato annabi da sai masa kyauta ne ta baya قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة الفقار شيني كسم بايا mai ma'ana ya dora ni kan kashin bayansa ya yarda in hau har zuwa madina wa qala ishaqu an jarir yana kawo lafuzan ruwayi daban-daban na hadisin an mugirata fabi'tuhu ala anna li faqara dhahrihi cewa ni ke da damar hawan bayansa hatta ablugha al-madina har iso madina wa qala ata'u wa ghayru laka dhahruhu ila al-madina an baka damar ka hau bayan su har ka je madina وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة جابر ياسا شرعي can da yake fastasnaitu humlanu yace ya sa shar'i ila almadina kuma wannan shine mahallin shahid a cikin babin wa qala zaid ibn aslam an jabir wa lak dhahruhu hatta tarji kana da damar hawan su har ka dawo wa qala abu zubair an jabir afqarnaka dhahrahu ila almadina mun dora ka akan bayan har ka je madina وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهله كحوك تكبد أمفاني بشهرك جورية لك قال أبو عبد الله إمام البخاري كنا الاشتراط أكثر وأصح عندي شيء وياسع مع النبي الشرعي ya fi yawa ga ruwayoyi kuma ni a guri da ya fi inganci da aka sama ɗin sharɗa ya yi zan sai da masu amma fa sai in ka yarda cewa zan tafi da shi har madina وقال عبيد الله بن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي بوقية أو أن الرواية أو قدا وتابعه جبريل أسلم عن جابر شيما أو قدا وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذت بأربعة دنانير أربعة دنانير دوقية غراب الثاني ولهذا يكون وقية بحق يزدم وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم إن تكون ديناري قدا عشرة دراهم لي to dirhami arba'in su ya guda da aka yanta arba su da zane duba guda guda ce nan ba sa tsani walam yi bayyana su mata muhiratu an sha'abiyya an jabi wannan ruwa ta mugira an sha'abi an jabi bai faɗi ba kuɗin ba ce kawai ya saida wamnul munkadir wa abu zubair a jabir haka shi ma a wannan ruwaya wa qala al-amish an salim an jabir waqiyatu dhahab aw zinari وقال أبو إسحاق عن سالم بن أنزابر بمئتي dirham. kaga da mun ce 40 yanzu waqiya biyar kenan mai kuma waqiya daya wa qala daud ibn qais an ubaydillah ibn miqsam an jabir ishtarahu bi tariqi tabuk kaga nan samu wani karin bayani a yakin tabuk ne ahsibuhu qala bi arba'i awaqi kaga dirhami 160 kenan wa qala abu nadrat an jabir ishtarahu bi 20 dinaran kaga abin yana ta karuwa ko yawwa can an ci arba'atu danani an ci nan 20 dinar wa qawlu ash-sha'bi amma 20 dinar da yake da ukiya ne wa qawlu ash-sha'bi bi waqiyatin aktharu al-ishtirati aktharu wa asahhu indi qala hu abu abdullah bukhari ya ce ni dai magana da sha'bi yace wasiya daya to na fi tafi yawa a ruwaya wannan sharadin yafi yawa sannan kuma yafi inganci a gurina don haka dai da awo guda annabi ya sayar ko bayan ya yi biya ya kyauta da rakumi to mun ɗan shiga lokaci sosai akwai ɗan bayanin da muka so mai maku wanda muka yi ɗazu a masallacin juma'a shine na tafiyar da muka yi a garin gandi na karamar hukumar raba inda ibtila'i ya cimma yan uwanmu dukkan ji labari a tannin da ta wuce bahara sun kai musu farmaki sun ci ƙauyuka kusan guda tara sun ƙone ƙauyukan sun ƙone abinci sun kashe mutane bisa ga firar da mai da yawa daga cikinsu Allah ne kaɗai sai aka adadin wanda aka kashe iyaka dai wasu ba a gansu ba sannan wasu su sun samu tsira ta hanyar iwo cikin ruwa don akwai ruwa wurin akwai wanda ya ce mini awas ta biyu yana aran gama da su shi yana cikin ruwa su suna bisa babura su ko babur uku ko hudu yana nan a wayata ya ce in ya ɗagu kai su harba sai ya koma nokewa in ya bukatu numfashi ya koma ɗaga kai su koma harba awa biyu sannan Allah ya raba shi da su akwai waɗanda suka samu guduwa akwai waɗanda samu guduwa ba sun halaka an ƙone garuruwa an ƙoƙone rihenin abinci an koro su akwai da suka attempting koma aka tare su so haka dai abin babu daɗi mun ji a ah, jana'izar da aka yi musu ranar ina jin talata da ta gabata Allah ya musu gafara da suka rasa rai Allah ya jirce nan to mun je mun ziyarci kam din a garin Gandi abin ya ba mu tausayi matuƙa adadin waɗanda suka shigo a wannan sati a wannan kam su 2666 ko rubutowa ne na karanta a hudu ba sannan akwai dubbai na can baya waɗanda suna nan zaune yanayin yana da ban tausayi matuƙa wallahi a firamare ce suke zaune wasu classes ba su da tagogi irin tsofaffin ajujuwan nan ne na da wanda in ka shiga don ramuka ne ba abin da kake jiban da warin datti babu sabulun wanka babu na wanki abincin ma lallabawa ake yi hukumar zakka ta yi kokari matuka ina sa ran ta samu tallafi na musamman daga gwamnati an je amma baya isa in ka aji mutum sama da dubu biyar ka ba su abinci da safe ka ba su da rana ka ba su da baka iyawa abin akwai wahala sai dai a yi iya abin da ake to balai wani da na fira da shi abin da ya ce da kwano guda ake ba mutum na gero kullum Ya ce daga baya aka da mutum biyu daga baya aka da mutum uku ce kuma sai gobe maka in kaje za a ga matan suna ta daka yaran suna ta yawo ga datti makewaye ba su isa akwai guda uku na firamare an ɗan sa su yi haka da larubi an kewaye su akwai wanda unicef ta zo ta yi ƙwara biyu can bayan da ba mu leka ba an ce akwai wasu uku kaji toilet bakwai saboda mutum dubu biyar akwai ban tausayi matuƙa amma dai na jinjina ma mutanen gandi mun je tare da dr sani abdullahi da malam bello yusha'u da alhaji aminu bello mun zagaya mun yi hira da su mun ga yadda cikin gidajen mutane ma suka aji bayan allah akwai wanda ya raka mu abin da ya ce gidansa akwai mace ta kai goma wasu da 'ya'yansu akwai masu ciki akwai masu jarirai babu asibiti a wurin su abin yana da ban tausayi matuƙa na tambaye su yanayin yadda abin ya faru abinda suka ce akalla babur ya kai 150 dauki da bindigogi to abinda na isko wurin jami'an tsaro hudu kafin ka kai garin gandi uku bakin shiga gandi ala zaminin mai kuskure ba uku ne ko uku su ne kai uku ne na karshe eh, amma na farko su hudu ne suna cikin mota ministry for local government hilux fara su kuma suna cikin mota yan sanda baka to kaga waɗannan yan babur ɗari da suka zo da bindigogi ya rasu da su su tsaron ba bai wadatar ba to ɗazu na faɗi wannan bayanai a cikin hudu ba bayan gama sallar juma'a a alan shi'abu gwanda gobir honorable tsohon memba na reps ya yi abin da ya mana wancan karon kusa wancan karon da zamu je mai duguri shi ya fara buɗa da miliyan ɗaya to gaskiyar magana akwai wanda tun jiya ya yi magana ba mu san abin da zai bayar ba amma zai bada abin mai tsoka shi ma tun kafin ma mu tafi amma dai yanzu alal shaibu ya alƙawarin bargo ɗari a kwalin abin nan sabulu kwali ɗari na wanki kwali ɗari na wanka kwali ɗari na man shafi sannan katifa ɗari tabarmi ɗari to inda za mu samu tungo mu sai haka eh a wannan lissafi ya fi miliyan biyu da miliyan biyu to akwai wanda muke sa ran shi ma zai da fiye da haka din don shi tun jiya mun kantse magana da shi tun ba mu tafi ba wani bawan Allah ne baya faɗi sunan shi amma duk da haka muna son kowa ya nasa kokari sannan akwai wani abu da nake so kuɗin taimake mu yi duk Allah masu iko su dafo mana abinci kwana takwas muka bayar asabar banda ta gobe su dafo abinci a ce da kuloli mu ba su ɗan su dan ji bambanci wannan gero da suke ci kullum abin da ban tausayi mai iya riko suga kwano guda ya kawo za mu tashi daga masalacin abu huraira ran asabar in Allah ya so amma kila akwai wani mai da shi lahadi don na lura jum'a za a ta kawo gudunmawa da akwai bukatar ɗaɗɗaure su yadda aka yi lokacin tafiya da gudu asabar kila za mu mai da shi lahadi shugaban air force commandant na air force ya yi mana alkawarin zai ba mu sojoji goma da motoci ya ce kuma za a bi da jirgin sama har a je a dawo eh, a masallaci wannan alkawari ɗazu ya ce amma shi unfortunately baya nan garin da ya so a tafi da shi to amma inda ya ba mu soja goma ka tafi da su abin mun ƙara jin don kaga labarin tafiya da kayan yana iya iya wasu tafiyar da su ba ya zama wani abu da so mun yi suggestion yan kwamiti wa'inda muke so su yi mana wannan aiki ana iya kawo gudunmawa ta hannunsu ko ta hannun duk wani wanda aka san cewa memba ni da ke tare da mu kuma duk wanda yake da masallaci a nan cikin ku yana shugaba ko liman ko ladan ko na'ibi to mun aike shi isar da sako a tattara a zo mana da su anan jum'a mai zuwa ko masallaci Abu Huraira ko Mus'ab ibn Umayr ko Sahaba Santa ko masallacin Mustafa Sid At-Tahir ko na Malam Hayani Malam Boyi ko masallacin Angor Rogo ko duk inda aka san muna da alaka a kawo mana akwai Malam Usman Jabo Alhaji Malami Aliyu Alhaji Aminu Bello Malam Yusuf Imam Yabo alhaji mutari umar assada malam bello musa adarawa malam Ali kyautawa malam siraju abubakar dr sani abdullahi jos barista nuhu adamu malam bello yushe'u jibril alhaji alti malam idris garba malam ibrahim gwandu mabera malam umar daudu zaga dokta ya kuma ce udus vice chairman na baba babana kenan baba sidi buhari shaka haya gidadawa mai aljannu qalan musannif rahimahullah Sheikh Mustafa Sidi Atayib Sheikh Yahya na Malam Boyi Malam Sidi Cika da liman Abu Huraira Liman masallaci Abubakar Dik. wanda su da muke so su yi wannan aiki ma'ana su tattara kayan su lissafa su su haɗa kuɗi in akwai abin saya akwai ma dole amma tufafi musamman ko waɗanne ne kake iya kawo inda za ka wanke su wallahi za su yi amfani wurin Abin da muka ga na mu baya da don haka da naka da na iyalinka da sabbi da kake iya siya da wanda ba a ɗinka da kuɗin da za ka bayar a tattara to za mu sai duk abin da ya kamata insha Allah mu je mu raba musu har da silifas komai kuke iya za mu sai magani don haka mun saka pharmacist Ismail wanda yake rauda farabin nan ba rauda ba yanzu kawai ko pharmacy zai shiga cikin wannan aiki saboda a tattara da shi da dr umar a samu magani shi ma a siya wadatacce don ba asibiti wurin to na san duk wanda an kai inda kace ga mutum dubu biyar to akwai bukatoci na magani sannan gaskiya akwai in kwamiti ta suna aiki akwai hukumar zakka tana aiki in muka je aikin ba zai mana wahala bayan Allah ya so duk matsayin da aka game da rana don na jira magana akwai karatun iziya lahadi to ni ko asabar akwai ɗaure daure aure akwai wanda ni dole ne gara, akwai ƙaunata da zan bayar ba wanda zan ta ga wannan da haka sai injin kiri za a yi min haƙin gama ɗaurin aure kuma sannan ta zai sa lokaci ya kamun sa ranar asabar ya danganta da za mu sanar ko menene zuwa jum'a mai zuwa muradi dai a haɗa a haɗa kayan a haɗa kuɗaɗen kada wanda yadda a yi wannan bai da nashi ciki domin taimako ne Allah ya maka babu iya tashi gaba ɗaya mutuncin ko muna iya amma ka samu da za su taimake ka sai ba to Allah ya saka da kowa da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum